ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau filin namu na fasahar ɗinke-ɗinke ne. wakiliyar sashen hausa ta tattauna da maɗinkiya da ke sana'ar ɗinka kayan kawa sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara birnin kumasi a ghana inda wakilin sashen hausa hawa abdulkarim young pioneer ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da ita. Salamu alaikum masu sauraron mu kamar da kuka sani ni hawa bikarin yau kwaniya ne wadda yau zan tattauna da hajiya zaliha kasim shugaban zaki zaki and clothing. Ban sani ko akwai bambancin wadda ake kira maɗinki da fashion designer duka dai za ta mana bayani a zan so ba tawa da kanta ta gabatar min da kanta. Salamu alaikum hajiya. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana hajiya zaliha kasim. ni ne founder zaki da kuma creative director creative director basically um, make um, sketches na yi um, designs da nike so in sa kan client she yasa ni zan direct workers na eh, eh, whichever tailor it is kamar okay um, design kaza haka nike so mu yi shi wani bi kuma yi patterns so in bayar a creative um, director and then na fahimci malama zakiya a da dinki dai ana dai yin shi dai ne kawai a sa tela dinka ba a zama a tsara amma yanzu kun kawo wani sabon tsari wanda ku da kanku kafin a shiga ɗakin dinki a dinka sai an ɗauko biro pen da paper an zamna an rubuta yadda ake so a yi dinkin ko ba ka ba an rubuta yadda ake so a yi dinkin sannan a kai ma wanda zai yanka ko ba ka ba idan ya yanka sannan a kai ma wanda zai ɗinka. Haka nan ne da to kin describe shi. So um, tailors kuma sai mu ce suke dinki kuma so da haka ce tailor cikin English. Basic most, of the time su suke aikin maza so da yawa. Sai ga wurin suit, wurin coat, kayan maza dai so da yawa tailors ke yi. Now an zana confuse tela da seamstress ko simster ko fashion designer now seamstress da simster su basically kamar yadda aka faɗi da zo aka yanka shi a dinka so seamstress nan ko simster nan da shin dai dunka ko za ta dunka ba ta yanka sa so da shaka seamstress seamstress nan is sims so sims nan ne zanuwa biyu you know left and right na da ka gama ka nan abu biyu na ka gama nan simsin kenan shi yasa ke cewa simstress ko simster namiji ne simster okay na tailor kuma nan it's almost close to fashion designer amma ba fashion designer ba ne abin da yasa tela shi ya kawo wani design ok ina so wani abu kan ga dunka min tela kenan ya dunka ko ya alteration ko ya um, fit riga to your kiran eh, jikin mutum na fashion designer nan ita ko shi na create suna kirkiro wani sabon style kowane lokaci ya kamar wani yayi ya zo kowa na sa wani bugu an sa igiya cikin ana ja fashion designer ke create wannan the fashion designer basically na wata da ko wani na kirkiro style ko wani lokaci wato fashion designers su ne wayanda suke kirkiro style abu guda ba fashion ne kowa duniyan gado ka yi fashionable don har dai kana so ka yi ado ka yi kyau you are fashionable don baka tasha ka sa just anything ka fita dole ka sa riga dai mai kyau kana son shi wani sa kuma shi zama na mu musulmai an tun gwada mu muna especially matan adon ne kamata mu yi aha amma kuma shi zama na kuma ga batun fashion ga ga style ga yadda dai kike son ki adonki adon ki yanzu ya zaki ki same shi fashionable na zamani yanzu kuma ki fulfill obligations da ya kamata musulma ki ado na that's where ni nike coming don ni line na na modest way na modest way Now, eh, actually ni na gani kamar ma yana da wuya ya fi ada eh, lines na don me kana son ka dress adini addinance kuma ta fashionable ta elegant and class without back a body wani wuri ko back ka show skin ko eh, wani abu so now in a very challenging like to get that ah, yanzu muna wani duniyan da celebrities jarumai duniya ana shiri sai ki ga wata babban jaruma a kasan waje ta yi shiri kuma ni kuma ni da nake nan gane baka ni ma ina son wannan dinkin kuma ina son a rufe jikina kuma ina son in rufe mayafi ki sai da zaki ki yi mini wannan dinkin shi kike nufi abin da nake nufi kenan so kin samu style na kike son nan amma kin ga kamar so wa ya ga kamar ka ce mace ta yi kyau eh, eh, Nan muslims nan kenan haka ma maybe ta mamanta ya fito an bari rigan har kan kataranta sha'awan da ake gani kenan amma sai ga kuma mata musulma mai adon ba bari ko ina ba gwada koyi ba ki ma ya fi kuma ki fito ki kyau wani bi ma su da kansu ma su zo suna adma yana ba su sha'awa ma aha to bari mu zo bangaren kalubale yau sunan ki ya shahara a kana kafin ki kai wannan masin wani kalubale kika fuskanta To, wannan dai shan ce um, business is day wade aiki ko ya da ka fara shi kana da um, waɗannan na nan and most of the time in so da shi kamar na farko so da shi ka batun kudi ka establish kana need kudi yasa so da shi kamar ni na tsoron ya shiga amma yanda na abin na realize ne kai dai fara ko da da guda ka je ne ki fara maza ta ke ka mana kamar dinki a ka ke ki fara cikin gidanki cikin dakin ki like na na fara she apartment eh, apartment na other room na sa mashin wurin nan na fara na na kare fashion school obviously challenges nan ka samu clients ka bar a gane kamar kai ma kina kokari ko kima ga sabon abin da kima kike kawowa duka yana da wuya duka kana need mutane na da su yi no karfafa maka kuma luckily for me na samu na da cikin circle na that abiyoyi e and all that sun patronize sun ce okay don kamin kaza ya fara kadan kadan kenan don komi za ka fara da wuyan shi duka mutane na ke jikinka in suka kama maka shi ke da shi sa kowane lokacin na batun circle of friends in ba suna pushin ka su taimaka ka kai wani ko kuna push juna ba baka samun kwazon cewa kamar na iya eh, ji so basically na eh, mutane na kake wasa da su kake rayuwa da su kake ya kamata kuma su ma no kuma da su ka su baka karfin gwiwa isa su na na su fara patronize kadan kadan aha yaso kuma samun eh, batun kudi kuma da kaka roki guda ka yi ka zai ba bai yi easy ah, kuma mu ba mutane da mu je mu karbi loan bane don interest haramu ne shi yasa kadan ka ina da wuya amma amma ka samu wanda zai taimake ka ko da da wani abu kadan ka fara kadan kadan kana biya kana jujuyawa ya yi so da yawa ka ga batun kudi ne challenges nan da kuma samun clients that is uh, Eh, customers haka ya ka figure out eh, hanyar da zaka bi kadan kadan ka yi kuma sai ka gan Allah ya kawo sauke shi ina son sanke da kanki wani challenge guda ne ba ka ki taba mantawa cikin aikin da ke ganin kam kai wannan da shi ya bar na siya kan tafana na kai haka okay so for me personally ni mata aure kuma ba gana nake ba US nake da zama family na na wurin kuma start business kuma na daga US da sauki bari shi sa ya kwata in zo gida in zo so ke ya kaman balancing you know family da kuma business ba karami ya kaka ka samu mijin da ke da hankuri kuma yake da fahimta ke da gane wani shi fa sai akwai ka samu challenges issues here and there yake koma ya kin dade and all those things and now from both family side na side yi ba ya kamata kai ma ka samu hankuri ne da ke deal da kowa don kisa abin da ka sa kuma gaba kin gane shi yasa wannan challenge from me personally wannan ne na still facing it but alhamdulillah so far as uh, miji da kake kike ara ko partner ki na understand at least bai da easy but kadan kadan you know ka find the middle ground and I'm still finding the middle ground of balancing family na da kuma aiki na so yanzu misali kin san mutanen mu na Najeriya Niger Mali da sauran kasashe da gane da sa ce dinki da yana iya dan fito da shi amma su su ba su fita kamar yadda mu muke fita mashin na da mashinin shi ɗaki ne yake yi to ya zai yi shi ba ya iya yi wani abu shi ma a san shi kamar yadda kika yi kika yi nan social media ashe kin fita ba um, na ce kama a lot of amma gane ma zaki social media ne fita na je na ga wani ce nuna dinki suna na zaki ba yau technology ya bar abu da yawa ya yi sauki kuma unfortunately nan kuma majority of mata kuma na ke wadannan kasashen nan an suna in a shell da da yawan su wasu san yadda ma da su use social media ba so the challenge then will be kamar su find a way da da su maneuver don phone yanzu smartphone kowane kana rike da smartphone me wuya ne kai ta wasa da shi don yadda daga don ni um, a wasu social media abin um, da ban da knowledge shi hakan ga but you know fijiri fijiri wasa da shi bibin cikin ta taba mistakes ya zozo kin dunka wani abin a ji yanka foto dibiya kai ko da ba ki samu like ko guda ba an gani because sometimes da muna muna sa mai da hankali mu kan like nan da share nan so da how many times kike scroll kan facebook line ki ba ki like ko ba amma kin gani aha so eventually gradually kadan kadan sun gani sun notice kama a ah, na ga wani abu ka zo bari in koma shi yasa ya kamata handle na kuma daki use zama wani abin da zai easy mutum ya tuna sunan na daki use ma brand ko yana da ke kira abin da kanki ma abin da kike yi kika sa mai suna hashtag ki hashtag komi from fashion modest wear eh, eh, hijab scarf long dress eh, new york fashion week anything hashtag ita you'll be surprised how much will come back later eh, in kika fara baki ganin significance shi baki ganin darajar shi amma just keep on isa eh, wanda zan yafa da kenan masana mata sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. to yanzu alal misali yariya ne take karatu take zuwa makaranta kuma tana sha'awar ɗinki me za ki gaya mata na gaya mata na je na degree na cikin finance abin ga eh, financial accounting i'm a financial accountant by degree amma ya yaki da shi ba because fashion na na cikin fashion and growing up wannan abin ga na in kika shiga dinki kai ki kan zukance kenan kin fail school sai sa kike dinki amma ana mantuwa kaman ga su Versace ga su Chanel ga su eh, Balenciaga ga Nendi, and they are making money. Now, mothers wear industry let me catch cikin. It's a 250 billion dollar industry a year. Come, I guess su ke sese ciki modest wear industry ga matan musulmai Jiya ki shiga dubai ki samu a bayan thousand dollars ce sa in ba mu no da mu yi aikin wannan arzikin ya zo gida ba mun yakin banza tunda da mu no muke zubawa zinariya nawa muke zubawa mu sikin gane ce sa in fashion ke kan zuciyanta wallahi ta ce because ni ba Nigerian apprenticeship nan i went to a fashion school ce sa akwai akwai for. akwai blue crest daki degree program in fashion to wada yi talking about misali game da ke dinkin nan sai yaron ki tana tashi sai ta iya dinkin wani kina ganin zaki iya ki direct ta ko ki juya rayuwanta zuwa wannan dinkin inda abin da take so kenan because na uh, when na je back to the first born ona like na fara gwagwada mata ta gane ba she's in medical school okay and she's so passionate about it so in ta karen she wants to pursue it or do something with it wannan falilai lamdu ba komi but ni ban ban try in juya hankalin yaro kan abin da yake eh, so muddin ba abin da zai kawo damuwa mata ko mishi gobe ba don sana'a sana'a ne ba abin da ya fi sana'a hannu eh, corona ya zo offices da shut down businesses da wasu shut down ko ba ka kai ba to yanzu mu zo kan batun yanda wasu manyan teloli idan an kawo yaro an sa hannun su yakin da kin zo yanzu ke za ki dinga shara ke za ki dinga rafi akwai apprentice akwai kaza haka ɗinkin yake haka fashin ma yake ko dai ya na matsala yake wannan nan waɗannan na ba fashion designer so kamar yadda na fara farko na na explain position sun kowa sunan seamstresses ne da suka koya yanka kadan suke su hada riga su dinka ba fashion designers ba kuma so da rashi ke sa iyaye su kai yaran su wuri haka nan don baya ma biya school fees mai yarin ta kwanci watakila yarin ma na son ta continue school ba dinki take son ta yi ba amma don ba komi gida sha ja ga watan da ke cikin unguwa gwada mata dinki ita kuma da ta zo nan shi tana exploiting ta da mai da tayyar aiki mai shara mai zuwa rafi mai zuwa wani bi mata su je gidanta ta yi mata girki bai kamata ba sam because ana duba kamar laifi shine ki ka yi ka sata ko ka je ka no wanga babban laifi ne don me shi ya zo koya a burin ki ba ki gwada mata ba ki kuma ci amananta yaro ya yanzu zauna wanci ana abu sha biyun dare yariya ba ta kai gida ba wai don ana wurin dinki bai dace ba sam kuma ya zama wani abin da ke Eh, yana ci mini rai shi yasa as a fashion designer as a brand yanzu haka ina work kan module inda so dai waɗannan yaran nan ss ma batakila ba su ci ba suna nan suna so su je su koya amma don wahalar da ke cikin wuri suka ga an shiga cikin aikin makeup now ban da problem da aikin makeup amma nawa da ki samu ciki don je wai ka shiga zangonnen mu suna nan da yawa yaushe za a zo a gaida ko suna kaga sun koya suna kamar ni makeup artist na haka da koyar ba shi gwana ne amma wani in wani 20 or wani 100 so dai wa cikin zangon shi yasa jinki wani abu ne na ko baki fita ba kina cikin gida kin dunka baya kin sayar kin ci abinci in kin zo kin aure ne na mijin ki bai son ki yi aiki abin yin ban understand wannan abin gaba kowa da yanda yake eh, eh, control gida shi kowa da yanda yake shanin gida shi wannan ba ruwana amma yau sha ce kin koya dinki ko dakin ki kin dinki kina da mutane ke dinki sai su shigo gida su karbi to yanda wani dinkin a ce yariya ta kai shekara biyar uku fudu ko kuma manufara da uku hudu biyar a kayyade shekara nawa mutum ya kamata yi a ce ya iya dinki kamar da kika yi wannan dinkin aje shekara nawa fashion school na naje wata shida because it's intense kin gani dai ki ba na mai wuya ba ne ki gama bu ki dibiya kan mashi eh, ki taka ya wuce ba mai wuyan kenan ba creativity wannan ba teach shi yasa wannan zai doke ki sometime ki develop styling ki da yadda kike eh, produce kayan ki da dai sa mutane ce oh this one is unique nan nake so yi dinki na kin gane amma dinkin nan da kanshi kika koya yana da ki cire biya ki cire hannu da bodin half length ya kare yanzu style na da ki fara shi yanzu wannan muke ce ma style breakdown yana da ki zo ke ina so yi puff sleeve ok ina so yi flare ina so yi tapered ina so yi kaza wannan dai take ki time shi yasa in yarinyar ta zo first three months let's say ma first six months kin gwada mata basics of dinki ka kare mata zuma kira ta ta tattayen ki amma ta zo kina waste time ta cikin wani zuwa yawon zuwa sese ko ta je eh, eh, wanki ta je tana miki girki like kina cin amanan ta kin gane na na kare fashion school shan na magana da CEO school school na ce kamar i remember da na zo ko dinkin allura ma bai ba wai karin one now, because not can kan shi a machine now is the easiest part of the job aha creativity now. inda da ki kawo style ki create one up kin ga wani style ya zake ki juya shi ki mai shi unique ma wani that's where the challenges amma ba kin dan shi ba na ga kina magana kina cewa kina son ki kawo saki a cikin wannan yanayi kin ga kamar da yake magana makeup yanzu kowanne mace duka tana iya kokarin da ta koyi makeup saboda kanta amma dinki ba haka ya zaki ki kawo wannan so yanzu haka ga an da shekaran ga ina da board so basically decisions ba na ni kada daidai ba so them put it before them kama muna so zaki start training ba yan waɗanda suke so su yi digiri na waɗanda ke so ke su koya dinki amma ba su so su je wurin you know matan manyan mata cikin unguwa da ke dinki na because they don't want to go through wannan stress so ina son kawo system in place and that's su koya at their pace because ina intensive course ba kowa ke da hikiman samun kamawa ba shi na dai doke sun shekara ne a sannu a kwanci hankali su iya su yi amma ba shi sun yi shekara uku fudu da suke nan ba shi na son in yaudo wannan module na da dan training su within a year in Allah ya da sun gama da dasu su fara aiki ana biyan su yanzu wani shawara zaki ba wa iyayen mu mata ko yayin mu da suke dinki bakin hanyar nan kin gan me shin ta yi dinki sai gani ina harkar ɗinki shekara ashirin da biyar shekara talatin da biyar amma wannan shagon shi take ciki har yanzu ba ta iya ta iya ta kai a ce ma misali tana da shago biyu ko kuma wani abu wani sakiya ne babu na'am so irin wannan nan in ka koya wani guda in kana ga kamar ya isa kenan wannan dai sa baka cin gaba baka shiga cikin like inda aka kai yani now yan misali ta koya dinki ta bude shagunta amma tana kokarin neman kari kan abin da ya ka yi shi bari neman koya in kara makaina gradually kin fara grow kenan kin fara shiga cikin top tier nan amma in ke you are okay with okay bakwai ga akwai aure kaza na you know yayan kaza ne ga didin ka yayi gan ba in samu kanana na and you are okay you are stuck there yau ina nan zaki na sa ko wasu ne ke sha shakkar zuwa nan because sun samani yana da tsada shi yasa you know all na muna need both uh, you know cikin unguwan nan and then um, groups like it kuma kona da kamar eh, misali I'm a fashion house amma kuma akwai uh, fashion house da ni nike look up to akwai su Christy Brown su yanzu ni ma na fara I'm also looking forward to hitting it global to get to uh, uh, to the level of mu I uh, think Hannah Hariri. You're not Nanga, but I know of her. So you always have to aspire to be better than what you are amma kika yi comfortable inda kike kika yi ko baki zuwa gaba aha shi yasa ko cikin komai dai mu nemi kariya muna ta kara maka aha na kuma ce kamar don Allah su yi hankuri wurin training eh, mutane da za su yi shi saboda Allah kuma mai shin ya biya ni in kana neman yar aiki ka doki ka biya mai shin because yau ka mu manta mu musulmai ne akwai haki muta kuma hakin mutum in ba mai shi ya yafe ba gobe kiyama ka biya yasa ni abu guda da ke guide na kenan bon so ya shiga haka wani na shiga haka wani na hope me shi ya faɗi mini roki ka gafar aha balle wuri da me shi ya biya ka gwada min sana'a shi kana jan me shi baka gwada mai so dai akwai sha ce wai akwai secret in aikin ba su a gwada an za yanka sha boye lai duka in ba gwada maka ba ka kanna ka kanna wani ya gwada maka yasa you also have to you know ka mushi kawai dan maka ka ba za mu kuma mu mu especially musulmai ne ke muke designing ke unguwanni mu zangwanin cikin Ghana ma as a whole mu find ways na da mu upgrade kanmu yes wasu opportunities ya zo mu ma mu samu wani ba ya ce kamar ministers mata musulmai ko MP su abin da suna zuwa wurin anna ake musu jinki akan ci musulma kima kina don kin gani because we been led back zango eh, eh, industrialization in Ghana, it started with the Zango. Settlers, yeah, from Dinky uh, business, you name it. Zango, yeah, call me. Zango was for good, one Ido, Shingananga. Amayanzu, Nekakegani. We have been put at the back burner. Muno, Popokase, Makamu. Shesa, so they were not sure kamar I ne wani bi kana ganin gaskiya ba ka da wani abin da wani zai yi ba ka amma it's about time we took the horse by the reins eh so I yadda na fadi mata musulmai eh, mun fi shan yafiya ne don isa yanzu abin ga designers da yawa they are disguising modest wear kina ki ga fashion fashion shows da suke yanzu kin ga dogon riga ni bubu and everything modest wear na suke shiga because sun realize kamar ana sai kuma su wake sai mata musulmai don muna so ado in ka duba cikin shekarar da ya wuce na from january to december tambaye matan zango aure nawa suka ce yayi nawa suka ce jinki nawa suka suka yi kaya na za bayan dubai ga taking ga guda nawa suka sai that's the average people na ma now. imagine masu na so it's an industry ne kamata mu explore shi sa ni dai i employ in dai fashion na kan idonki i will I, I, I suggest don Allah get into amma koya shi go to reputable places don ki samu ilimin shi sosai ba na kwanciyar number. i'm not disrespecting them amma kina so a take ki seriously ya kamata ki ki biya ki koya wanda ya kamata to idan kana so ka shahara cikin aikin dinki yana cikin ranki ya kamata ki nemi inda kundin ci gaban aikin yake kina cusa kanki ina jin ana muka kawo karshen tattaunawa mu da Hajiya Zuleka Kasim shugaban Zaki Fashion Zaki Zaki and Clothes okay Zaki and Clothes masha ina jin a ganin da ta shahara sosai sai kuma tana taimakawa al'ummar zango da matasa na kwarai da gaske. ke shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda kwadin su da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin shirin da julie lezis gresham da ta haɗa shirin baki ɗayansa mai zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.